Takardar wacce yanzu haka ake ci gaba da tafka muhawara a kanta a nan Nijar na nunin ta fito ne daga ma'aikatar shari'ar tarayyar Najeriya zuwa ofishin jakadancin Najeriya a Nijar. domin isar da ita zuwa ofishin karamar ministar harkokin wajen Nijar wacce aka ɗorawa alhakin damƙawa takwaranta na shari'ar wannan ƙasa ta yadda zai taimaka wa wasu jami'an Najeriya su gudanar da aikin gwajin jinin matar tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa Hadiza Hamma Amadu dangane da alakar da ke tsakaninta da wasu ƙananan yara biyu da ake shakkun ba 'ya'yan cikinta ba ne. Sai dai Metar Ali Kadri lauyan da ke kare wannan mata na kallon wannan al'amari a matsayin wata makarkashiyar siyasa. Muna shakko takardar wannan ba ta gaskiya ba ce kuma bumi ba tsammani ko gwamnatin Najeriya ta shiga maganar siyasa. 'yan kasan nishar da kuwa shakku takardar da aka ce takardar sirri ce hal aka sa kashe na wannan na sirri kuma wannan takardar shine wa zai same ta amma muna tsammani su da kansu suka hudo takardar wannan suka watsa ta don a ce to ga wata takarda a kawo wani zance wanda ba gaskiya ba amma mu a zama mu lauyoyi mu ga ba a kirawan ba kuma mutanenmu ba a taiba wajensu Yunkurin jin ta bakin jami'an gwamnati domin tantance sahihancin wannan takarda ya citira, domin wasu daga su na ganin wasiƙa ce irin ta sirri da aka waye gari ta bayyana a rariya. To amma Adamu Manzo wani kusa a jam'iyyar PNDS mai mulkin Niger ya ce da ni. Wannan takarda tabbat daga Najeriya ta fito kuma hukumomin shari'a na Najeriya har sun zo su nan. sha biyar ga wata suka zo su kuma sun zo su yi gwajin wannan ba su samu dama kenan batta yiwa yau su ce takardu a nan na ƙarya ne ministan shari'a na najeriya shi ya rubuto wasiƙa ya tambaya da a ba su damar su yi wannan gushin jini wannan tabbat kuma takarda kowa ya ganta an an ganta an gani har da tutar najeriya da shaidu na hukumomi na najeriya kuma da sawa hannun ministan najeriya na shari'a ka san yara suna can a hannun hukumomin Najeriya. Mu a nan Nijar zan ce ya kare shari'a an yi shari'a an kare. Magana ta koma Najeriya yanzu wannan tsakanin su ne da su da hukumomin Najeriya bai shahin Nijar ba. Abu ɗaya shahin Nijar Nijar ta ba da izini su yi gwajin jini. Ha kuma manema labarai mun garzaya zuwa ofishin jakadancin Najeriya a Nijar domin binciko ainihin tushen wannan takarda da ake kwatanta cewa ta biyo ta hannun jami'an wakilcin tarayyar ta Najeriya ne kafin ta dira a ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Nijar. bayan mun shafe mintoci muna jira a mashigar ofishin jakadancin na najeriya a yamai mutumin da ya je domin yi mana iso a dawowarsa ya ce an ce ya sanar da mu ba labarin da za a bamu duk kuwa da cewa ba a ji ainihin abin da ke tafa da mu ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.